dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wanda littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wallafar babban malamin musuluncin nan al abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani Allah madaukake ya ji kansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'ar bilal da raba da ke tula kulos unguwar fadama mada a cikin garin bauchi yau wani na 23 a cikin watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa madina 1447 yayi daidai da 11 ga watan 5 2026 a kirgin miladiyya wannan kuma shi shine mu na 124 kashi na biyu a cikin wannan littafi wanda kuma in Allah ya yarda shine mu na ƙarshe a cikin littafin gaba daya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkace mu da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai abinda muka yi Allah maɗaukake sa domin sa muka yi kuma Allah ba mu ikon aiki da daidai din a muna cikin kitabul hajji babu sifatul hajji wa makka. makkah za mu tashi hadithi mai a namba ta 790 a cikin a 789 a cikin irin bugun da yake hannuna kitabul Alhaji babu sifatil hajji wa dukuli makka malan ce wa ana bi bakrata radiyallahu anhu qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه حديث أبو بكر الله يكرم سيدا يشي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله يامن خطبة يوم النحر أرانا الليا الحديث هرزوا أكرشان حديث وانا أسلوبي نما لما حديث وجن تقيتشي شي saƙon da al'imam ibn hajar yake so ya isar a nan ya taƙaice hadisin domin dogon hadisi wanda yake dauke da hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ranar layya a wannan ranar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tunatar da su haƙoƙin da ke tsakanin su na jini da na dukiya da na mutunci har ma ya tambaye su wace rana ce yau suna mamaki sun yi tsammanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai canza mata suna ne saboda tambayar su da tunda sananniyar rana ce amma manzon Allah sai ya tambaye su a wani gari muke suka yi tsammanin manzo Allah zai canza wa garin suna a wani wata muke suka yi tsammanin manzo Allah zai canza masa suna duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka ne dan ya tattaro hankalinsu ya nuna musu wato muhimmin abin da yake so ya gaya musu to a cikin dogon wannan hadisi ne al-imam ibn hajar rahimahullah ya takaice shi ya kawo abin da yake kafa hujja da shi akan hudubar annabi sallallahu alaihi wasallama ranar layya khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman nahar manzo Allah ya mana hudu ba ranar layya abinda yake so ya isar da sako anan shine sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ayi hudu ba ranar layya an fahimta ko akwai cikin malamai ne da suke cewa manzo Allah ba hudu ba yi barana a wa'azi ne yayi dan tunatar da mutane amma ba hudu ba bane to shi ne al-Imam Hajar sai ya ce tun da manzo Allah ce khatabana rasulullahi haka sahabbai suka ce khatabana annabi ya mana huduba to waɗanda suke wurin sun ce huduba ne kai kuma sai ka ka ce ba huduba bane waɗanda suke wurin larabawa ne su sun san bambanci tsakanin huduba da abin da ba huduba ba tun da har suka ce manzon Allah huduba yi to wannan ya tabbata manzon Allah me yake nan huduba ashe sunna ce shugaba wanda yake jagorantar mutane aikin hajji ranar layya ya yi musu huduba domin ranar rana ce da take cike da ayyuka ya kamata a tunatar da mutane ai mun karanta a baya irin tambayoyin da aka dinga yawa annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar ayyuka wannan yace na manta kafin ne kaza nayi kaza manzo Allah yace ba komai wannan yace na manta nayi kaza kafin kaza manzo Allah yace ba komai to kaga tun da ranar tana da ayyuka da yawa ita kanka wannan ranar tana bukatan a tunatar da mutane musamman kuma kar mu manta cewa shine aikin haji kwara daya da annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga hijira da yi zuwa makka zuwa madina bai taba yin aikin hajji ba sai wannan guda daya da haka anan ne mutane suke bukata a karantar da su aikin hajji an fahimta ko wa an sarra binti nabhan radiyallahu anha qalat khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm ar-ru'us فقال أليس هذا أوسط أيام التشريك الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن حديث سراء بنت نبهان الله مدوك كي قرامة يدى تشي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يامن خطبة يوم الرؤوس ران الرؤوس وتشي رانا ران الرؤوس إذا ترانا شاء ليك وتا دم لما يسمع دعا كان شيوا يوم الرؤوس إذا ترانا شاء ليك ga wata ranakun aikin haji suna da sanannun sunaye a wajen larabawa tun kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna sunayen manzan Allah bai san da su suna cewa yau tarwiya ranar takwas ga wata ranar farko kenan da ake fara ayyukan aikin haji yau tarwiya ranar takwas ranar tara a ce yau arafa ranar goma a ce yau nahar ranar sha ɗaya a ce yau kar ko yau ru'us duk sunanta ne ana ce mata yawmul ru'us kuma ana ce mata yawmul qar sannan ranar sha biyu ita kuma a ce da ita yawmul nafar al-awwal wato ranar da ake gamawan farko waɗanda suke gaggawa ranar za su gama aiki hajjinsu rana ta sha uku kuma a ce yawmul nafar sani ranar gamawa na biyu haka suke faɗa to yawmul ru'us dinnan, suka ce ana faɗa ne saboda ranar sha ɗaya ga wata a ranar suke aikin naman kayuwa kawunan dabbobi da aka yanka na layya da hadaya wato sai ga kama abin ya yi kama da irin namu ko kuma galibi ba ranar layya ake yi handirin ɗin kan rago ba ko yawanci za ka ga sai gari ne ake yin aikinsa to su ma saboda shi ranar ake yi sai suke cewa yawon ru'u ana cewa yawon karni kuma a wannan ranar saboda istikrarin alhazai da suke amina a wannan ranar ne ranar sha ɗaya za su istikrari saboda ranar goma ranar akwai ayyuka da yawa an gama ranar za a dawo yawanci da dare za a dawo amma ranar sha ɗaya an sabi istikrari an fara zaman mai kenan na bayan arfa saboda aka suke ce da ita yau mulkar ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu ayyamid dunya yawmul nahri thumma yawmul qar manzo Allah ya ce mafificin kwanakin duniya gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun nahar ita ce ranar layya thumma yawmul qar sannan yawmul qar ita ce ranar da alhadai suke zama amina ranar 11 to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba ashe ranar 11 ma yayi ranar 10 kuma ya ranar 11 faqala sai annabi ya ce alaysa hadha awsaba ayyam at-tashrik a cikin maganar da manzon Allah yayi yace shin ba yau ne ba wannan ne tsakiyar kwanakin tashrik ba kwanakin yanyanan nama mun yi magana kan ayyamu tashrik a baya suna ce da su ayyamu tashrik ranar 11 da 12 da 13 su aka fi sani da ayyamu tashrik ana ce da su ayyamu tashrik saboda a kwanakin suke yanyana nama suna shanyawa an fahimta ko saboda su laraba suna al'adar shanya nama ya bushe aji shi ba irin namu ba mu kaga ba shanyawa ake ba yawanci me ake yi soyawa yake wanne ya fi lastin da ana yi go har yanzu ana yi? da mu a garinmu ba yi ko da yake akwai abin da ake zargi ba? ana yin zargi amma sai dai nama kaɗan ne ake warewa a yi zargi shi kuma ranar abin nan ranar cika ciki ranar ɗaya ga watan almuharram ana cewa ranar cika ciki ko ranar dahuwar maɗebi maɗebi shine jela ita ma jela rana ake ajiye ta sai rana ake yi ake dafa ta saboda aka jira yawon ranar dafuwar madeli to ana ce ayyamu tashrik yana daga cikin dalilin da ya wasu malamai suka ce a ah, to annabi sallallahu alaihi wasallama yi hudubar ranar sha ɗaya. kuma sai ya ce ba wannan ne tsakiyar kwanakin tashrik ba ah to in an ce ayyamu tashrik ɗaya da sha biyu da sha uku ne da Allah wace ce tsakiya na da sha daya da sha biyu da uku su aka fi sani da cewa suna iya mutu shiriki idan an ce tsakiya wacce ce tsakiya kuma gashi manzan Allah ya yi hudu ban ranar sha ɗaya wannan ya sa malamai suka ce to me yake nufi da wannan suka ce awsatu ana nufin cewa afdalu alaysa hadha afdalu ayyam at-tashrik dan aka ce awsatu ana nufin me ashrafu wa akhyaru afdalu wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ay khiyaran zababbu to akhyaru afdalu wato ita ce mafi bici a cikin duka ayyamut tashrik daga kenan ausa ba nan ba nan hulsake ba wasu malamai suka ce a'a abin da yasa nan manzon Allah yace ausatu lalle ana nufin tsake ne amma da yake wani lokacin an tashi fadan ayyamut tashrik ana hadawa har da ranar goma to an ce da goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku wace rana ce a tsakiya na sha sha ɗaya da sha ce zama kwanaki tsakiyar guda nawa ne guda biyu ne kenan to kaga sha ɗaya ma ta shiga tsakiya na an fahimta ko kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba ranar goma ya hudu ba ranar nawa sha ɗaya kuma kar mun manta manzo Allah ya arfa kenan hudu ba nawa manzo Allah yi na uku Wani suka ce a hudu ne don manzon Allah ya ranar sha biyu ma ranar sha biyu ma manzan Allah ya hudu ba suka ce hudu ba manzan Allah da ya aikin hajji wato guda guda hudu ne kenan suna ne ranar sha ɗaya ga wata ma shine mahallu sha na kawo wannan hadita ranar ɗaya ga wata ma wato jagora yayin mutane hudu ba an fahimta ko a sanar da su ayyukan da suke gabansu. wa na ta radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم حديثنا نا إن شاء الله يقرأ متى يده تيجي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ياتي متى طوافك بالبيت طوافك داكن كعبة وسعيك لسعيك تكانن صفا ومروة بين الصفا والمروة يكفيك يا إسلامك لحجك ga aikin hajjinki wa ciki da umrar kirahu muslim nana aisha Allah kara mata yadda ita ta yi aikin hajjin kirani ne domin matsalar da ta samu ta jinin haida da ya zo mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an taho daga aikin an taho yawancin duk sahabbai sun yi harama da aikin haji amma ana cikin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce duk wanda bai koro hadaya ba to ya mai da aikin hajjin sai ya canza shi ya koma umra faskul hajji ila umra a mai da aikin hajji ya koma umra haka manzo Allah ubarci duk wanda bai kawo taho da hadaya ba wanda kuma ya koro da hadayarsa to ya zo na aikin hajji to da Aisha tana daga cikin wanda ba su koro hadaya ba dan haka ta koma mai umra da haka ta iso makka a matsayin mai ne mai umra amma matsalan sai ta iso makka kuma lokacin jinin haida ya zo mata kowa ya je yana dawafinsa na umra ita ku ba dama mata ya dawafi jini bai dauke wa na aisha ba har ranar takwas ga wata ranar kuma da za a fita mai za a fita aikin haji ita ku jini bai dauke mata ba ballantana ta je ta dawafi ta yi umra ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta hankalinta a tashi me ya same ki la'allaki la'allaki na fiski ko jinin al'ada kike yi ne ta ce na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karki damu if'ali kullama yaf'alu al-hajj ghayra an la tadifi fil bayt hatta tabhuri annabi yace kije duk abinda alhaji yake kije ki amma dawafi ne a dakin kaba ba zaki ba sai kin samu tsarki yanzu kenan na Aisha ta ta aje me ta aje aikin umra ba fa ta fasa umrar bane a'a ta aje aikin umra ta dora aikin haji akai yanzu ta zama ta yi gwame abin da ake cewa kirani aikin hajji da umra a haɗe irin kuma aikin aikin manzon Allah kenan sallallahu alaihi sallam an fahimta ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai yake gaya mata a matsayin ta ne mai kirani dawafinki da zaki yi guda daya wa sa'yuki baina safa wal marwa da sa'ayin da zaki tsakanin safa da marwa yakfiki ya isar miki li hajjiki ga aikin hajjinki wa umrataki da umrarki ashe mai kirani wanda ya gwama tsakanin aikin hajji da umra shi dawafi daya sa'ayi daya ya isar masa an fahimta ko ya isar masa ba sai ya yi dawafin umra daban sa'ayin umra daban ba aikin hajji eh, dawafin aikin hajji daban sa'ayin aikin hajji daban ba kamar me me yin tamattu'i kaga me yin tamattu'i daban yake yin kayansa an fahimta ko a ah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم حديث عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدنا شيخ بابنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah lam yarmul annabi bai sassarfa ba fi sab'in ladhi afada fihi a cikin bakwai din nan da yayi ifaba wato da yayi aikin haji cikin su wato lokacin da ya dawa funsa na aikin hajji manzon Allah bai sassarfa ba ai mun yi a baya daga cikin sunnar dawafi ana yin sassarfa sassarfa ita ce ake cewa wasu kan ce sassaka ko ko sassarfa shine abin da ake shi ba tafiya ba ba gudu ba ana yin sa ne wannan a dawafin farko mun yi magana akan wannan a baya dawafin farko da mutum ya zo maka shi ake yi kaga da annabi sallallahu alaihi a yadda ya zo maka ya yi dawafi a badarin na mai kirani yi dawafi dawafin me dawafin dawaful dawafin dawaful ke kenan a matsayinsa na mai kirani da ya zo aiki da ya zo da farko zai dawafin qudum an fahimta ko Ya yi dawafin qudum to don haka a nan ne manzan Allah ya sassarfa amma da ya zo dawafinsa guda zagayensa bakwai na hajji. to manzon Allah bai sassarfa ba ta haka ke ne yake nuna sunnar tawafi na sassarfa ana yin sa ne a tawafin farko da mutum ya zo makka idan mai kirani ne tawaful kudu idan mai ifradi ne ma tawaful kudu idan mai tamattu'i ne kuma tawaful umra an fahimta ko malam yace rahul khamsatu illa tirmidhi malama hadisin nan biyar sun fitar da wannan hadisi wato al-imamu ahmad da ashabu sunan al-arba'a illa tirmidhi amma ban da imamu tirmidhi wa sahahu al-hakim wa imamu al-hakim ya inganta shi kuma nan za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a da ya zo ɗawafinsa na kudu a lokacin da yi kiraninsa lokacin da ya zo ya ɗawafin kudu sai ya sa'ayi wanda wannan sa'ayin da ya yin kuma shi ne sa'ayinsa na aikin hajji da ya dawo ya dawa fi manzo Allah bai sake bai sake sa yi ba wannan ne ma yasa suka suka ce ashe kenan ya halatta mutumin da ya zo aikin hajjin kirani ya gabatar da ko aikin hajjin kirani ko aikin hajjin ifradi ya gabatar da sa'ayinsa tsakanin safa da marwa lokacin da ya dawafinsa na farko dawafin kudum kenan idan ya dawo daga aikin hajji tsawafi kadai dai ba sai ya sake sa'ayi ba kun gane kuwa eh wasu ya je ko ta so ne ce aikin hajji nan biyan da ka karanta amma ka je ba ba za ka gane abin ba to wasu da yake ba su ji karatun baya ba za su gane nan ba amma abu a fili yake ko ga wanda suke bibiya وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة في بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري حديثا على بن مالك الله شكرا ما سيرده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر النبي الله عليه تسلى أضحد العصر والمغرب والإشاء يا صلى تمغرب دا إشاء ثم رقد سيكو من ذا الله يدن كنت رقدة يدن يبرشي دن برشي كدن بالمحصبي a wurin nan da ake ce masa al-muhassab in ka karanta 20 za ka sa al-muhassab ko khalila ya'uja bil muhassabi wanzila ko khalila ya'uja bil muhassabi to al-muhassab a ana ce shi al babha tsakanin makka da mina lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama aikin hajjinsa ya gama zamansa na mina ya fito zai tafi to da ya zo wani wuri da ake cire shi al-muhassab manzo Allah sai kwanta a wurin sai dan yi barci sun marakiba ila al-baiti sannan manzo Allah ya hawa abun hawan sai ya tafi zuwa ga ɗakin Kaaba fa tafa bihi annabi je tawafi wannan tawafin tawafin ban kwana ne manzo Allah yi an gama kenan sai me sai tafiya an gama sai tafiya to shine sai malamai suke tattaunawa shin idan mutum ya je almuhassab bayan ya gama aikin hajji kafin ya je dawafin ban kwana ya dan kwanta a wurin ya dan yi bacci sunna ne ko ba sunna bane saboda damuwar malaman musulunci da bibiyan ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi sabani wasu suka ce sunna ce ka je muhassab ka dan kwanta amma wannan sunnar fa ta fi karfin ka dan muhassab yanzu an riga yin gine-gine wajen ba inda zaka samu ka kwanta an riga an yi gine-gine manya-manyan gine-gine ne a wajen da ka labarin da ake yi in sunan nema sai dai ka ce Allah baka ladan niyya amma ba za ka aikata ba ga shi tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amma wasu malamai suka ce ba ba fa sunna ba ce musadafa ce ittifaki ne kawai kawai ya dace ne annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ya ga yana bukatan ya kwanta a wurin ya kwanta an fahimta ko abu rafi ɗaya daga cikin wanda suka aboci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiya ba cewa ni fa ba annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni na masa tanti a muhassab ba a a ba shi yace in nazo abdah ana ce masa abdahu ana ce masa al-muhassab yace ba annabi ne yace in aje masa tantin sa abdahu ba lokacin da ya fita daga mina kawai ni ne kawai na zo na aje tanci a wajen shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi shiga wani ya nuna cewa kenan ba meye bane ba ayyuka ne na aikin haji ba kaga ba sa shi ma manzan Allah yi ba la'alla ya ga cewa akwai manzan Allah akwai bukatar me ya dan huta dan haka sai aje masa tanti manzan Allah kuma saboda tawabu irin nasa saboda tawabu irin na annabi alaihi salatu wassalam yanzu a kawai a matsayinka na direban gwamna ana cikin tafiya kawai ka ga wani masallaci a gefen hanya ta ga azahar ta yi kawai sai kai faki ka ce a daya cewa gwamna ya kamata ka dai kai sallah anan ya kake tsammani sunan ka bai tsohon direba sunan ka tsohon direba na nan eh to ka gani amma saboda tawabu na annabi alaihi salatu wassalam da aka kafa kafa sai kawai ya zo ya shiga duk da cewa ya zo cikin sayin muslim daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe in allah ya kai mu za mu sauka a wannan wurin yanzu allah ya faɗa ya ce za mu sauka nan zil wagadan insha allahu in allah maɗaukakin sarki ya kai mu za mu sauka a haifu bani kinana haifu bani kinana shine al-muhassab shine kuma abdahu haifu taqasamu alal kufri a wurin da mushirkai suka yi rantsarantse na kafirci a wannan wurin a nan ne wato kafirai suka hada baki wa annabi sallallahu alaihi wasallama da banu hashim da banu mutsalik danginsa da suka goyi bayansa suka ba shi kariya a nan ne suka yi alkawarin yanke sa masu tattalin abin nan takunkuri aka raba gari duka da banu hashim da banu mutsalik a wannan wurin suka yi wannan abu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Abu Hurairah yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mun je wurin zamu sauka to amma shi Abu Rafi bai ji wannan maganar ba kenan dan da ya ji ba zai ce kuma ni manzo Allah bai umarce ni ba kawai ne ko dai kawai an dace ne Abu Rafi ya ga cewa ya kamata a tsaya sai aka tsaya kuma dama manzo Allah ya ce za a tsaya wajen ko kuma abinda Abu Rafi yake nufi shine ni manzon Allah bai ce mun tsaya ba amma tun da na ji ana labarin dama manzan Allah ya ce za a tsaya don haka shi yasa da aka zo kawai sai na tsaya don wannan zai iya ɗauka an gane ko daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke yi in sun zo abba sai sun tsaya kamar abdullahi ibn umar shi dukkan lokacin da ya zo sai ya tsaya shi ai manzan Allah ya tsaya ko to zan tsaya ko ba sunnar bane ba ni zan tsaya وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطه وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أمسح لخروجه رواه مسلم حديثنا نائشة الله كرمة يبدا تشي ita ta kasance lam takun taf'alu zalika bata yin haka ita bata biya an ando abdah ba bata tsayawa ayin nuzulu bil abtahi bata sauka a wannan wurin wata ƙulu abinda na na'isha take cewa innahu nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi sallama ta ce annabi ya sauka a wurin ne li'annahu kana manzilan amsa li khurujihi saboda wannan wurin shi ya fi masa sauki wajen fita in ya tashi fita ya fita ta wurin ya fi masa sauki shi yasa manzon Allah ya sauka wajen amma ba wai dan ibada ce manzon Allah ya sauka ba to shi yasa magabata suka rabu biyu wasu suna ganin cewa sunna ne sunna ce mustahabbiya in ka zo muhassab ka zauna kai maka kwanta ka ɗanyi bacci kaɗan wasu kuma suka ce ne ba sunna ba ne kawai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an dace ne wurin ya fi masa saukin hutawa ne ya tashi yayi gaba ya huta kamar dai yadda aka yi sabani akan dan kwanciyar da aka gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi idan yayi rak'atay al-fajr manzan Allah idan yayi rak'atay al-fajr yakan dan kishin gidan jina na Aisha dan kwanta kadan ya dan yi barci kadan zai tashi ko kuma ka ce dai dan kwanta ba sai ka ce barci ba to shine ibnu hazan ma yace wannan kwanciyar bayan sallan bayan ka atiyar fajr yace wajibi ne ibnu hazan az-zahiri ka dan zahiriya ne tunda annabi yayi kawai shikenan wajibi ne kowa in yayi raka atiyar fajr sai dan kwanta nace to kuma wani sai tashi da rana ko ka gani to shi haka nan ba su kai sabani duk wannan saboda bibiyan malaman sunna wajen ayyukan annabi alaihi salatu wasallam wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a koyi da shi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala umira an-nasu an yakuna akhir akhir ahdihim bil baiti illa annahu khuffafa an al-ha'id muttafaqun alayhi hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dan shi da babansa qala yace umira an-nasu an umarci mutane an ya kuna akhira ahdihim bil ya zamo ƙarshen zamansu ƙarshen alkawarinsu a makka bil baiti da ɗakin Allah ne illa annahu khuffifat anil ha'id sai dai an yi sauki wa mace mai haida mai haida an mata sauki annabi sallallahu alaihi wasallama shine zai umarni in har kaje sahabi ya ce an ana umartan mutane kuma sahabi ne fada wa zai umarce su annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zo cikin sai muslim a wata riwaya ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yansaranna ahadun hatta yakuna akhir ahadihi bil bait kada ɗayan ku ya tafi fa sai sai ya zama karshen alkawarin sa da dakin Allah to in yaje dakin Allah me zai me zai yi yaje dakin Allah tunda ba a faɗa ba a cikin wannan riwayar an ce ƙarshen alkawarin ka shine me daki daki ku ana dawafi ana sallah manya manya ayyukan da aka biya dakin kaba su ne guda biyu dawafi da me da sallah to sallah zaka ko dawafi zaka yi wannan fa ana magana dawaful me dawaful wada' ne ya zamo ƙarshen abin da zaka yi dawafi to amma anan ba a bayyana dawafin ba duk da cewa akwai ruwayar da ta bayyana dawafin to amma ko da ba a ɗauko wannan riwayar ba za ka fahimci cewa dawafi ake nufi saboda cewa aka yi ya zama ƙarshen abin da za ka yi shi ne ka je ɗaki ƙarshen alkawarinka a maka ya zama ɗaki ne Me ne abin da ba a yin sa sai a ɗaki a ɗakin ba da wafi ne sallah ka ko ina ma zaka yi amma tunda aka ce ya zama ƙarshen karshen alƙawarin ka a ɗakin Ka'aba ne to akwai abin da ake so a yi a kai abin da ba a yin sa a ko ina ne sai a ɗakin Ka'aba ke za aka ce ka je can in ba da haka ba sai a ce kai a masaukin ka ma an fahimci maganar ko da haka suka ce ko da riwaya ba ta zo ta bayyana ba wato a hankalce za ka fahimci cewa abin da ake nufi shine zawafi saboda ita ce ibadar da ba a yin ta ko ina sai a wurin amma ya zo cikin sunan na abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam a wacce riwayar aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an yakuna akhir ahadun bil bait li tawaf ya zama karshen abinda alkawarinka shine a dakin Allah kuma kai lawari <coughs> an fahimta ko saboda shi tawafi ba ya ko ina sai a dakin ka ba sallaka an ka dawo garin ku ba za ka yi tayi amma tawafi ne in ka bar dakin ka ba shikenan ba inda za ka yi shi yasa wani sarki ya ce yana so ya yi wata ibada amma ibadar da yake so ya yi shi ne zama cewa lokacin da yake yinta a duk duniya ba wanda yake yinta zai shi kare ya bada asamin a nemo masa ibadar da yana so ya yi ibada wadda a lokacin da yake yinta duk duniya ba mai yi ta shi kare shi ne wasu malamai suka ce za ku je ɗakin kaba ne ku hana kowa da wafi ku hana kowa dawafi sai shi kadai ne to lokacin da yake dawafi tunda an hana kowa akwai wani wurin da ake dawafi ne babu sai nan amma duk wata ibada da zaka yi to akwai wani ma da yake ta wuri amma dawafi tunda ba inda ake sai dakin Kaaba to in kuna so ya cika wannan bakancan nasa to ku je dakin kaba ku hana kowa yayi sai ya gama tukuna to yayi ibada da a lokacin da yake ba wanda ya tarayya da shi na ba za a ce kamar ya to ai shi matsalar sa yi bayansa shi kadai ba a yin sa'i sai bayan dawafi shi yasa shi ba a yin sa'i na nafila ai yanzu shi kuma kaga nafila zai tunda ba aikin hajji ba ko umra ba shi yi kawai in kaga mutum yana yi ko dai sa'ayin hajji ne ko sa'ayin mai umra ne ko kuma za a yi jahilci ya eh, akwai na jahilci don ana samun mutane za a ga na ta yi sa'ayi yi ce me yasa ce ya yi dawafi ne yake sa'ayi bai san ba a yin na nafila ba ba wafi ne ake yin nafila amma ba a yin na nafila an gane ko shi sa mai tawaful kudum aka ce in yaji ai ba a ce in yi dawafi kuma yi sa'ayin sa'in sa'il ba shi sa aka ce in yi sa'ayi to sa'ayin ta na me na haji ne ya gabatar da shi in yayi sa'i to sa'in sa na hajji ne ya jawo shi yayi shi kafin arfa an gane ko wa an ibn zubair radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama salatun fi masjidi hadha min alf salatin fi ma siwahu illa al haram wa min salatin في مسجد هذا بمئة ثلاث رواه أحمد وصحاه ابن هبان wancan hadisin kafin mu wuce shi a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce lana haid an yi rangume wa mai wa mai haida ita mai haida an mata rangume duk matar da ta gama aikin hajjinta kuma tana tana jini to shikenan an yi mata rangume ita ba sai ta yi ba to sai malamai suke sabani har yuqasu alaiha za a yi kiyasi akan ta kamar marar lafiya kamar wasu ahlul azar masu uzuri su ma za a yi musu za a yi kiyasinsa akan mai haida wasu suka ce iza'i eh, wasu suka ce ai mai haida ci kadai ta samu wannan rangwama marar lafiya ma sai dai a dauke shi a je a yi dawafi da shi kamar yadda ba za a yi masa rangwaman dawafin hajji ba dole ko a kafaɗa ne sai an ji an yi da shi suka ce to haka nan ma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai haida kadai ya ce an yi uzuri suka ce kuma abin da zai nuna maka haka ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi koke wa annabi alaihi salatu wasallam ta ce manzo Allah gashi na ina cikin wani hali ba da lafiya ko ba ta dawaful ba ba ta dawaful wada ba ba ta dawaful ban kwana ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ki hau abun hawa sai ki je gefen mutane ki zagaya ki dawa suka ce inda a ce marar lafiya ana masa sassauci da an yi mata ita ma amma manzo Allah ya dora ta abin hawa ja zagayar ita ta gefe domin kaga abin hawa zai taka mutane ai ka hau raƙumi ko ka hau doki ka zo cikin mutane zaka tattaka su to ta koma ta can gefe ta zagaya ta ita baya suka ce wannan yana nuna mara lafiya ba a masa uzuri wannan kuma yana nuna cewa shi tsawaful wadaɗin nan wajibi ne tsawafin ban kwana wajibi ne matuƙar mutum ba haiba mace ba haiba take ne to amma maganar cewa masu uzuri in ba a buɗe kofar masu uzuri ba to za a samu matsala da yawa saboda in aktin da shi shi dawaful wada'i wajibi ne idan ka bari ba kai ba dole ka yanka duk abin da yake wajibi ne a cikin aikin haji in ka bar shi wajibi shine yanka Abdullahi dan Abbas yace man taraka nusukan fa alaihi dam duk wanda ya bar wajibi daga cikin wajibin aikin haji to yanka ya kama shi to za ka ga wani uzuri zai sa a ce ya zo tafiya ta zo musamman tafiya irin ta yanzu irin tafiya ta da ne in wannan tawagar ta bar kama sai ka shiga wata amma yanzu a ce jirgin ku zai tafi eh yaya za ka yi na in ba a ba da uzuri wa masu uzuri ba kaga an shiga matsala dole fa sai sun nemi rago ragon nan kuma ba wasa bane musamman agun alhaji musamman alhajin dan Najeriya masu tsaraba duk yan kudin sun kare a tsaraba ko abinci wani baya iya ci saboda tsaraba idan za ka tafi za a kawo maka kaji a kawo maka kudi a kawo maka waye wannan yawanci bashi yake baka yawanci hibatu sawab ne kyauta ce wanda ana tsammanin za ka ramu ko to hadisin ibn zubai Allah ya kara masa yadda shi da babansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ce salatun fi masjidi salla fi masjidi a masallaci na haza wannan afdalu min alfi salatin ya fi falala akan salla dubu fi masu wahu in ba shi ba illa al-masjid al-haram sai dai masallacin ɗakin kaba wa salatun fil masjid al-haram salla daya fil masjid al-haram a cikin masallacin ɗakin kaba shine masjid al-haram ko afdalu ya fi falla min salatin akan salla fi masjidi hadha akan wannan masallacin nawa bi mi'ati salatin da sallah dubu da sallah ɗari, shi yasa kenan in ka hada shi masallacin ɗakin kaba fifikonsa akan masallacin da ba na annabi ba ba kuma baitul maqdisi ba dubu ɗari ne domin masallacin annabi yana da fifiko akan sauran masallace sau dubu shi kuma masallacin ɗakin kaba ya fi masallacin annabi sau ɗari in ka haɗa nawa kenan dubu ɗari kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah salatun nakira wan nakiratu fi siyaq al-ithbat tufid al-idlaq kowace sallah ke shi yasa daga nan sai malamai suka tattauna to sallan nan ta farilla ne ko hadda nafila domin salatun nakira ne annakiratu fi siyaq al-ithbat kuma tufid al-idlaq kowace ta shiga amma sai gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba mafi falalar sallah da mutum zai yi ita ce sallar da ya a gidansa in ba farilla ba ko manzan Allah yana wannan magazin a ina ne a madina suka ce a nan kun ga manzan Allah ya fifita sallar nafila a gida akan masallacinsa kenan banda sallar nafila sallar farilla ake fada yana daga cin sabanin da malamai suka yi wani suka ce a duk sallah ta shiga wasu kuma suka dubi wancan hadisin suka ce a banda sallar nafila sallan farilla wasu suka ce a'a ai sallan nafila ma akwai wanda ba a yin ta gida to ita ma ta shiga wata sallah ce wanda ba farilla ba ke yin ta masallaci kamar salatul kusuf ko kamar salatul istisqa ai ba a yi a gida suka ce to su ma sun shiga ciki da sallolin da aka kwadaitar da yin su a masallaci fiye da gida suka ce kamar sallar tarawih saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce man sallama imami wa lamin sarif hatta sarafa al-imam kutiba lahu qiyamu laylatin duk wanda ya salla tare da liman bai sallame ba har sai da liman ya sallame za a rubuta masa yayi sallar daren gaba daya wannan sabanin dai har gobe na nan cewa shin sallan nan da aka fifita a masallacin annabi akan sallan sauran salloli shin hadda farilla a hadda nafila ko iya farilla ne kane da manzon Allah ya ce salatun fi masjidi haza wannan masallacin nawa suka ce to masallacin annabi da ya yi ishara ya ce wannan shin kenan wannan falar ta tsaya iya masallacinsa a lokacinsa kenan tun da ya yi ishara ya ce wannan banda ƙari da aka yi ko haddashi wani suka ce tun da manzan Allah har ishara ya ce wannan to iya wannan ne in kana so ka samu wannan falalar to ka je tsohon asalin tsohon masallaci duk wanda ƙarawa aka yi banda shi amma ingantacciyar magana duk inda girman masallacin annabi ya kai to wannan falalar ta shafi shi me yasa mafi girman dalili a ciki na abubakar na umar da usman radiyallahu ta'ala sun ƙara masallacin annabi alaihi salatu wassalam tun a lokacin su kuma da suka ƙara sai suka ƙara ta wajen liman ta alƙibla kuma su ne limaman yanzu da Allah idan wannan wurin baya ciki kada ga za su yadda su ne limaman kuma da suka tashi suka ƙara masallacin ta bangaren ila ta bangaren alkibla ta inda liman yake to su su in banda shi a ciki za su yadda su cire kansu yana nuna cewa wurin ma ya shiga wasu suka ce lokacin da sai na umar radiyallahu ta'ala ya kara wannan masallacin wasu sun fara wannan tsitsi suka ce to muwa muna nan a tsohon wuri don manzan Allah ya ce masjidi haza wannan masallacin nawa labari ya jorin na umar radiyallahu ta'ala ya ce bal kulluhu masjiduhu walau balaga Ya ce duk masallacin annabi ne ko ya kai kasar ya kai garin sana'a a kasar yaman binnin kasar yaman a ce masallacin ya ta girma har ya kai can duk masallacin su ne an tambayi a shek abubakar jabir aljazairi Allah ya ji kansa da rahama masallacin annabi alaihi salatu wasallam suka rubuta wannan tambayar wai shin masallacin annabi iya tsohon ne kawai shine ake samu wannan ladan Ya ce bal kulluhu masjiduhu walau balaga jidda eh walau balaga jidda haka yake ko ya kai jidda tunda mutane in ce sana'a ba gane ba za su yi ba amma kowa ya san jidda a makka ya ce to ko masallacin ya kai jidda duk masallacin annabi alaihi salatu wasalam an gane ko wa salatun fil masjidil harami afdalu min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masallacin ɗakin Kaaba kuma in kai sallah a cikin sa kamar kayi sallah ko ya fi falala akan masallacin sa shi annabi alaihi salatu wasallam da sallah 100 shi nan masallacin annabi ba isa bani ba iya masallacin ake nufi banda sauran masallatan garin Madina da ijma'in malamai dan ya ce masjidi haza wannan masallacin nawa amma nan sai ce al masjid haram wannan sai sa malamai suka yi sabani shin shi masjid haram kan iya masallacin ɗakin ka'aba ne ko duk masallacin da suke cikin ganuwar makka shiga ciki shi ma wannan sabani ne tsayayye wanda har gobe za ka ji malamai suna sabani akai? saboda wasu nasosi suna nuna sau da yawa za a ce almasirin haram kuma ana nufin ganuwar maka gaba daya na kafaru كفروا وصدوكم عن haram. Su ne كافرين wanda suka tsare ku gabarin almasirin haram? to waɗannan kafiran da suka tare manzon Allah sallallahu sun bar shi shigo makka ne a a ai sun tare shi kafin ma shigo makka ne kaga sai aka ce kuma saddukum anil masjid haram. innal ladina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alahu lin-nas to da irin waɗannan nassosin wasu suka ce an ci al-masjidil haram duka ana nufin ganuwar makka ne da Allah madaukakin sarki ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ya zo cikin ingantaccen hadisi cewa an daga annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa isra'i ne yana gidan ummu hani bintu abi talib yana gidan ummu hani bintu abi talib kuma kaga ba cikin masallaci bane sai dai malamai sun yi jam'i wannan suka ce tunda kuma ya tabbata a hadisin ingantacce cewa a masjidil haram din ne suka ce to jam'in hadisan nan guda biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara barci kaman zai yi gyangyaɗi yana dan barci barci a gidan ummu hani sai aka ɗauko shi sai aka kawo shi masjidil haram daga nan kuma aka tafi da shi isra'i to ingantacciyar magana kamar yadda shi Muhammadu bin salihu al ya rinjayar ya ce al haram ana nufin masallacin ne ban da sauran masallatai shi haka ya rinjayar amma fa maganganun malamai da yawa sun rinjayar da cewa dukkan masallatan makka ne amma shi saboda wata riwaya da ya kawo yace nassi shi a cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ce salatun fi masjidil ka'aba afdalu min alf min mi'ati alf salatin fi masjidihi sai yace sallah fi masjidil ka'aba in aka ce masjidil ka'aba kwato iya wannan masallacin ne banda sauran masallacin makka amma dai har yanzu da yawa za ka ga malamai suna wannan fatawar in aka je makka musamman irin cunkoso da ake yi a masallacin ɗakin kaba to gaskiya malamai suna fatawa sosai a makka su ce ba duk masallatan makka ba in kai daidai suke da masallacin ɗakin kaba amma dai ka samu zuwa ɗakin kaba gara ka je ta ko ba haka ba ne eh amma inda fa wannan fatawar babu ita fa da fa masallacin kaba ba zai ɗauki mutane ba fa dan yadda ake cika masallatai sauran masallatai da suke cikin baka za ka yi mamaki duk unguwanni a cikin baka an gaje kowane masallaci lokacin aikin haji cika yake in aka ce kowa nan zai taho akwai matsala babul fawati wa hisa babun da ke magana akan hukunce-hukunce na wanda alfawat wanda aikin hajji ya kufce masa wal isar da kuma wanda aka tare shi aka hana shi zuwa wanda ne babi na karshe insha Allah ta'ala Alfawad musamman a shekarun baya a da za ka ga mutum tun da tafiyar kafa ne tafiyar raƙumi ne tafiyar jaki ne ba za ka iya sanin cewa yau zan isa ba kawai za ka yi alkafura ne ka kama hanya to wani yana zuwa makka sai ga kawai ranar goma ga wuta ne an gaba arfa aikin hajiya ya ya kubuce masa kuma ya yi harama ya yi ya yi harama shi ko aikin hajjin aka yi harama in kai kai harama baka fita haka kawai ce ka fita ina ba zai yi ba ba zai yi haka kawai ka yi harama da aikin hajji ko umra haka kawai kenan sai ka fasa ka ce ka daina ba zai yi ba Allah ya ce wa tumul hajja wa umrata lillahi to shine a malin ya kulla babi dan ya bayani hukuncin mutumin da wannan ya same shi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري a yi haƙuri da yawa can saboda yanayin lokaci ba zai ba mu dama ba cikin matsalolin nan duk ana tattaunawa akan ƙarƙashin waɗancan hadisan malamai suna tattaunawa akan afdaliyatu makka wal madina wai wani gari da ya lalata tsakanin makka da madina ga dai abin da manzo Allah faɗa akan masallacin annabi ga abin da ya faɗa masallacin makka to amma akwai maganganun malamai masu yawa wai ina ne yafi falala makka ce tafi ko madina ne tafi an kange annabi sallallahu alaihi wa sallama aka hana shi shiga makka ballantana ya umra wato shekara ta shida bayan hijira fa halaka ra'sahu annabi sai aske kansa wa jama'a nisa'ahu ko manzo Allah ya ci gaba da saduwa da matansa wa nahara hadihu yanka hadayarsa hatta atamara aman qabilan sai shekara da ta dawo manzon Allah ya je ya je ya sake yayi rawahu al-bukhari abin da ke nuna a wato idan mutum an tare shi ya riga ya harama da aikin haji ko umra amma sai aka hana shi aka hana shi zuwa tare shi aka hana shi zuwa aka kore shi lawan kafire ne ko yan fashi ne ko menene to abin da yake kansa kawai sai ya aski in yana ya koro hadiyarsa shi kenan sai yanka sai ya koma da haka ya warware aikinsa an gane ko da haka mutumin da aikin haji shi kuma bai je bai samu aikin haji ba to abin da yake kansa sai ya umra shi kenan sai ya warware tunda ita umra ba ta kwacewa ko in arfa ta kwace umra ba za ta kwace ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه أنا إن شاء الله قال متى دفتي دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب من الله يشغل جنب ضباعة الزبير بن عبد المطلب faƙalar sai ta ce ya rasulullah ma'aikin Allah ini uridul hajja ni ban na so in je aikin hajji wa ana shakiya amma kuma gashi ban da lafiya tana jin tsoro kar ta tafi kuma ta kasa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce hujji washtaridi to ki je ki aikin hajjin ki amma ki sa sharadi me sharadin da zaki sa ki ce anna mahalli haythu habastani wurin tsayawa ta Shi ne wurin da aka tsare ni duk wurin da na kasa to anan zan gama anan zan tsayar da aiki na an gane kuwa rashin lafiya sai ta sa sharaɗi ta ce to ya gashi nan na yi niyyar aikin hajji amma in habasani habisun fa mahalli haifu habasani haka mutum bai ci in wani abu bai tarewa ya tare ni so durin da aka tare ni anan nan gaba aiki na shine sharadin in an mutum abin wani dalili ya ya tare shi to kenan sai ya aske a wurin kawai sai koma in bai yi haka ba to aikin hajji yana na a kansa da idan mutum yana jin yana jin tsoron wasu yan fashi da makami ko waye to sai irin wannan sharadi Wani an عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة حسنه الترمذي حديث عكرمة daga alhajjaj ibn amr al-ansari Allah ya kara masa da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce man kusira wanda aka karya shi au arida ko ya gurgunce faqad halla to shikenan ya gama aikinsa wa alaihi alhajj min qabil in shekara ta dawo sai ya aikin haji wato idan mutum matsala ta same shi ba zai iya zuwa ba aikin ba zai yiwu ba to shikenan sai koma daga wajen amma zai yi abin da mai ihsari zai yi shine sai aski an gane ko in yana da har ya yanka ta ikirma ya ce na san bai abdullahi dan abbas da abu huraira an zalika akan wannan faqala sadaka suka ce abin da ya faɗa gaskiya ne malaman hadisin nan guda biyar suka fitar da shi al-imam ahmad da kuma abu dawud da tirmidhi da nisa'i da ibn majah wa hasanahu tirmidhi al-imam tirmidhi kuma yace hadisi ne wanda yake mai kyau wannan shine hadisi na karshe a cikin kitabul hajji kuma akan saka muka zo karshen littafin bulugul maram insha Allah tabaaraka wa ta'ala wasu za su yi mamakin an kare karatu a tsakiyar littafi amma wanda suka sani ba za su yi mamaki ba wannan karatun mun fara shi dalilin wata daura ne da muka yi a wannan masallacin suka shirya wata daura ta wasu kwanaki in kasance sun kai biyar ko sama da haka takwas ko kwana takwas to sai muka ce bulugul maram ba ma bulugul maram yawancin sauran littattafai za ka ga cewa abuwabul ibadat babubuka na ibada duk ana yi amma bangaren mu'amala din su ne ba a karantawa yawanci mutum ya fara karatun bulugul maram ya fara ibada ya yi sallah ya yi zakka kafin a je aikin hajji shikenan ya rufe ya daina zuwa yawanci waɗannan babukan ba a san su ba a yin su da haka muka shirya daura muka fara da kitabul buyu mun fara wannan karatun ranar bakwai ga watan ɗaya dubu biyu sha tara bakwai ga watan ɗaya dubu biyu da sha tara na talatin ga watan arrabiul akhir ko hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muka fara wannan karatu to da muka gama dauran sai muka ci gaba da karatun sati-sati har muka je ƙarshen littafi Allah saka da malam Adamu Ali as-Sunna da alheri ina cewa to wani littafi ya kamata mu sa sai ce gaskiya wani ya kamata a faro daga farkon littafin nan saboda farkon ai ba ai ba kuma mutanen da suka samu wani karatun na karshe suna ta cewa ina farko ina farko ko ko farkon ba ba wannan yasa sai muka dawo farko muka farko muka fara daga farkon littafi a karatun da muka yi wancan mun yi darasi 120 ne daidai har zuwa karshen littafi daga kitabul biyu a nan kuma daga farkon kitabu bahara har zuwa nan karshen kitabul hajji mun yi babi 244 darasi a 124 afuwa 124 wancan mun yi 120 wannan kuma 124 in ka hada ne zai baka 244 shine da baka 244 shine darussan da muka yi gaba daya daga farkon littafin zuwa ƙarshe an gane ko wannan kuma yake nuna mana cewa karatun ya ɗabe mu shekara bakwai da wata hudu da kwana hudu tun daga ranar bakwai ga watan daya 2019 har zuwa 11 ga watan biyar 2026 lissafin da nan ya bani shekara bakwai da wata hudu da kwana hudu a cikin waɗannan muka shekaru da waɗannan watanni da kwanaki allah maɗaukakin sarki ne fi mu da ƙare wannan littafi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka karatun da muka yi muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka fara littafin muka kare shi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta kuma ya fahimtar da mu addini muna godiya wa duk wanda yake da hannu tun daga farkon daurar da muka yi har zuwa karatunmu na karshe na yau duk wanda yake da hannu a ciki Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri muna godiya wa kwamitin wannan masallaci da suka ba mu haɗin kai a tsawon wannan shekarun muna wannan karatu kafin shi ma mun yi wani karatu mun yi nuniyatul tulkabani muka gama sannan muka ba muka yi wannan littafin Allah ya saka musu da alheri mun fara tun lokacin shugabancin kwamitin eh, masallaci na karkashin baba DC ko Allah ji baba DC Allah gafarta masa har ya koma hannun Alhaji baba muna roƙon Allah ya kara masa lafiya da imani da nisan kwana da ayyukan alheri muna godiya wa gidan talabijin din sunna tv tun daga director general da ma'aikatan sunna tv su mala adamu dan bauchi mala adamu da masi da sauran yan uwa da suke office tun aka fara karatun nan cikin darasin nan 244 babu wanda ba dauka ba duka karatun kowanne an dauke shi Allah madaukake saka musu da alheri muna godiya kamar yadda na faɗa mala adamu ali as-sunna yana da gudunmuwa mai yawa a wannan karatun saboda galibi audio dai shi yake yada shi ko ina kuma kun gara gaya muku shekar fefe mu akan bayan mun kammala farkon karshen littafin mu dauko farkon mami akwai malam Ali Muhammad Ali Albotawi wanda lokacin da aka fara social media lokacin da aka fara me zance live shi ne fara daukar live tun da da lokacin da muka wancan karatun ai ba live ko farkon karatun lokacin audio ne kawai ake dauka daga baya da aka fara live shi malam albotawi ali muhammad ali shi ya fara ɗauka daga baya kuma mala adam da masu ya ci gaba da sauran yan uwa da suke taimakawa lokaci bayan lokaci duka muna musu addu'a Allah madaukake saka musu da alkhairi ubangiji ta'ala ya sa mu tare a cikin lada wannan shine dai dan abin da zamu faɗa Allah ya mana albarka insha Allah za mu dage hutu sai bayan sallah kafin nan mun gama tantancewa abin da ya kamata mu yi saboda mu gama tantancewa a karatun da ya kamata mu yi ba zan manta in yi tuya babu ban sa albasa ba akwai bawan Allah da yake daukan ɗawainiyar transportation na masu zuwa daukan karatun nan daga sunna tv masu siya musu basir ya basu transportation wani bawan Allah ne wanda ni har yau ban san shi ba ina ganin Allah ya ce a boye shi ne shi za har yau ba a gaya mun shi ba amma duk shi yake duk sati shi yake bayarwa muna masa addu'a Allah saka masa alkhairi Allah ya haɓaka tattalin arzikinsa Allah ya sanya albarka cikin dukiyarsa Allah ya albarka cikin zuriyarsa duk wanda ya taimaka da wanda muka sani da wanda bamu sani ba masu jefa taro sisi ma da suke bayarwa a wani lokaci idan an nemi taimako muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم